Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon mun zo muku da wani application ne wanda zaka da zaka yi tracking din wannan application din wannan application din zaka yi tracking din number ne da shi number wayar mutum ko da a ce ko da a ce waya ce ta bata ko ta faɗi ko dai wayar da ka rasa inda take to zaka yi tracking din sa da wannan application din kai tracking din ko number waya take so iya number waya zaka zo kai tracking da yi su ta nuna maka inda yake ko kuma lokacin da mutum ya kiran ka ka nuna idan ya gama kiran ka idan kun gama magana da shi ka duba gani ina mutum yake da wannan application din bari mu nuna muku yadda ake amfani da wannan application din da fara dan uwa idan baka mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe ka danna alamar kararwa ka zaɓi all domin a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo youtube za sanar da kai yau bari mu shiga cikin wannan application din yau za mu saka muku link na application a kasan description na wannan bidiyon yau ga na mun shigo cikin wannan application din sai mu zauna wannan grant permission din yau sai mu ba shi allowance ga nan allowance ga nan yana yau to gashi ne ya nuna mana location din da muke bari mu saka bari mu zaɓa wannan alama mai suna start nan ma dai sai mun ƙara bayi permission ga nan agree mun yadda da abin da suke bari mu ba application ɗin umarni yawwa ga dai abubuwa a ana yin abubuwa da yawa a cikin wani application ɗin ga yanan kan location ga yanan kan location ga yanan area code ga content gps navigation ga yanan kan block flash alert ga shi nan dai za ka yi na fara bari mu shiga wannan kan location ɗin sai mu zo wannan alama mai suna search number ɗin nan bari mu saka ta bari mu saka wacce lambar da za mu yi yin tracking ta mun saka wannan lambar ba mu taɓa alamar sacin mun taɓa mun sa alamar sacin muna so mu sacin ɗin inda number take ne wai mun cewa location din shi ba buɗe yake ba kuma ga nan aka su nuna min number tana nigeria ne ga yin MTN mobile number na wajen zan iya blocking sa kai ƙara kira na na wajen kuma zan iya yin din ɗinsa nan zan iya tura masa message nan zan iya adin ɗin number bari mu koma baya mu shiga zaɓi na biyu ga yin area code ga shi nan ibadan lagos bari ni tunda ina kano ne bari in zaɓo kano yau mun yi selection ɗin kano bari mu shiga wannan contest ɗin bari mu zaɓi wannan lambar ta farko ɗin nan da sun suna min cewa ko location ɗina ne ba a buɗe ba yau yanzu a ce na buɗe location ɗina haka bari mu ƙara kuma wannan kal ɗin ƙara saka lambar farko 55 58 50 55 36 yawwa bari mu sacin ɗinta magani ga option location yanzu zai ba samu location ba bari mu je mu cigaba bari mu shiga wannan gps ɗin su nuna mu cewa sai za mu je mu kalli ko kuma za mu je mu wani application ne wannan shine ads ɗin da za su ba mu da shi kenan ba mu da data ma sosai bari mu shiga wannan cal block na wannan application ne zai nuna maka dukkan wani blacklist dukkan wa'inda ka saka a blacklist wa'inda ka saka da wa'inda ka cire za ka iya goge su kuma daga ciki gashi nan nan flash alert gashi nan nan za ka iya zuwa zaka ka iya zuwa ka goge shi flash alert idan aka yi maka message haka ka gani ka ga fitila ta kawo gayi nan rush on income cal bari in kashe shi saboda ni yanzu ba na bukatar sa na kashe shi ran kuma gani ya mutu yawa eh, ya mutu yau dan uwa wannan shine karshen bidiyon namu idan baka mana alamar subscribe ba idan na mana alamar subscribe ka taɓa mana alamar kararrawa domin kasancewa dukkanin shirye-shiryen mu da zarar mu dora mun gode da kallon wannan bidiyon sai mu hada da bidiyo na gaba